a ƙarshen wannan yini na 28 ga ramadana na wannan shekara 1441 daidai da 21 ga watan biyar na miladiya shekara 2020 alhamdulillah mun haɗu don ci gaba da karatu kamar da aka saba a cikin littafin allah mai tsarki tare da biyar tafsirinsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi mana jagora Allah ya buɗa zukatanmu don fahimtar kalmomin Ubangiji muna addu'a Allah ya ji kan shakka Ismaila Idris Zakariya da shi babban malami na suna na tauhidi shakka abubakar gumi Allah ya kai haske ga kaburburansu kuma Allah ya rahama da jinkai da gafara ga dukkan malaman sunna muna ga wanda yake jagorantar karantar da sunna a wannan lokacin Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir Allah ya kara mu rayuwa ta albarka Allah ya kare shi Allah ya taimake shi Allah ya taimaki dukkan abokan aikin shi mataimakan shi na majalisar malamai da majalisar gudanarwa da agaji na ƙasa har zuwa jihohi har zuwa ƙananan hukumomi da rassa. allah ya taimaki jagororinmu na siyasa da mulki wato muna tun daga shugaban ƙasa gwamnanmu da sauran gononi da kuma mai martaba sarkin kabi da sauran sarakunan mu Allah ya taimake su Allah ya musu jagora Allah ya taimaki Najeriya su ƙara mata zaman lafiya da tsaro da ƙarfin tattalin arziki Allah ya muna maganin surutoci da allobobi a ina jin in ba na yi kule ba za mu tashi a ta tara a cikin jerin kisosi da Allah ya bamu a cikin wannan sura ta suratul haqa domin a san irin yadda wato waɗanda suke ƙaryata eh, tauhidi suke ƙaryatar da manzannin Allah Allah ya halakar da su ba su sha da daɗi ba mun ji samudawa da adawa to sai kuma fir'aun ya biyo baya waje a fir'aun

Allah baraka wa ta'ala yake a Fir'auni, sai Fir'auni ya zo wa man qablahu da waɗanda a gabaninsa ai man takaddama min al-umuri al-kafira al-umumi kafirai da suka gabace shi wa quri'a bi kasr al-qafi qibalihi qibalihi wa fatah al-ba'i ai atba'ahu Fir'auni ya zo tare da wanda mabiyansa wanda suka bi shi ga wal mu'tafikat sannan da mutane annabi lutu wanda aka wadanda aka kife su ko ƙasarsu sun zo bil khati'a da babban laifi fa asaw rasul rabbihim sai suka saba ma manzon ubangijin su su mutanen lutu ai lutan wa gairahu wato sun karyata annabi lutu da sauran manzanni fi takazibid da'watil haka فأخذهم أخذة rabiya. sai Allah ya kama su da azaba kamu za'idata wanda yake ya daɗu wato ya ƙaru bisa ga sauran kamun da an kawo wasu dafi a wajen tsananin kamun alagai da saboda haka su ma dai waɗannan al'ummomin da suka kare ta manzanni Allah ya halaka su inna lamma tsagalma

ruwa ya yi sama ga dukan komi min jibali na duwar watsu tsaunuka masu tsawo waɗanda sun ka tashi sama wani tsaunin ma ana ganin kamar wato taɓo girage zai amma sai da ruwan tufana suka haɗe wannan duwatsun gaba ɗaya wa gaire ha zama na tufan to a wannan lokacin ku sai muka ɗauke ku ai eh, eh, yani a ba'akum su kafiran da ake magana da su na zamanin annabi sallallahu alaihi sallama to kakanninsu an ka doka to amma ai su ma tare da su idza antum fi aslabihim domin su ma suna cikin tsatsal uwayensu da kakanninsu da kakannin kakannin saboda haka inda kakannin sun halaka da ba su kira ba don haka kenan tsar da kakanninsu tsar da su ne don haka Allah ya ce hamalnakum fil jariya linaja'alaha linaja'alaha don mu sanya ai hadihil fi'la wannan aikin da muka yi na kar da ku tare da annabi nuhu wa hiya ja'ul mu'minina wa ihlakil kafirina shar da mu'minai da halakar da kafirai al-mukadzibi mukazzibina masu karyatawa bidda'awatil haqa wanda suke karyatar da kira na gaskiya wato tauhidi to don mu sanya talakum tazkira tunatarwa gare ku da wa'azi wata iyaha uzunin wa'iya sannan kunne wadda take kiyayewa ta kiyaye wannan wa'azin wato wannan kissoshin na alkur'ani waɗanda ake ba mu bayani al'ummomin da sun ka wuce wanda suka kare ta manzanni wa'azi ne kuma wanda duk ya ji ya kamata shi rike wannan wa'azin ya amfana da shi kada ya bari wa'azin nan ya taya bi bayan kunnuwan shi to a gaba Allah ya ce fa idza nufisa to وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة ثم ذكر فيما يأتي أهوال يوم القيامة to cikin ayoyi masu zuwa Allah ya ambaci tsanance-tsanance na ranar tashin alkiyama Wa kaifa nasu وكيف ينقسم الناس بالنسبة لانقيادهم للدعوة الحاقة في wa وعدم انقيادهم Laha? Wato Allah zai bayyana mana irin yadda mutane za su karkasu wato ba ba aji guda suke ba azuzuwa suke daban-daban domin akwai wanda sun kai biyayya suka janyu ga kiran manzanni zuwa ga tauhidi suka kadaita Allah da bauta suka bar shirka sannan akwai wanda sun ki janyuwa suka ƙi biyayya suka ƙi ɗa'a ga umarni Allah suka ƙi amsa wannan kira na gaskiya kaga ba aji guda ba ne mutane daban-daban suke kamar yadda suke nan duniya Allah ta baraka wata ala ya ce fa'iza nufi suri idan an yi bushe cikin ƙaho fahatun wahida busa guda lil fasali bainal khalaiki wanda yake an kai wannan bushi na ƙarshe to na tashin alkiyama ne domin a raba hukunci tsakanin talikai wahiyya saniya shine bushin kaho na biyu dama na harko shi dama akwai bushin kaho na harko wanda yake shi don wanda suke rayu wanda suke da sauran rayuwa su mutu fasa'i kamar su samawa ta illa mai sha Allah to saboda haka shi busar kaho na harko na mutuwa ne amma wanga na biyu shi an na tashi to Allah tabaraka wa ta'ala yace wa humilatil ardu sannan an ka ɗaukaka ƙasa wato wal jibalu da zuwar fa dukkata an ka nike duka aka nike aka nike su duwatsun dakkatan wahida nikewa guda domin yas'alunaka anil jibali qul yansifuha rabbi nasfa fa yazaruha fa yazaruha qa'an safa safa la tara fiha iwajan wala amta suna tambaye to ya duwatsun ga tsaunukan gamayya na duniya ya za a yi da sura tashin kiyama Allah ya ce ka gaya musu ubangiji na ya ce zai sheke su za su zama kura a sheke su don haka inda dutsen yake da tudu ne ina jin waɗanda sun tai mambila ni dai ban samu zuwa mambila to da sauran irin tsaunuka da akwai Allah ta baraka wa ta'ala ko irin dukin uhudu Allah ya ce duk za su sade da ƙasa ko kuma alamar su inda sun kai zama ba a gani a ce wanga ga wani ɗan tudu na nan na dutse yake a dauri a za a ga ƙasa ta daidaice gaba daya ran tashin kiyama to saboda haka lokacin da an kai wannan aikin fa yau ma idin waqa'atil waqi'a to a ran nan fa

To, Allah ta baraka wata ala ya ce bayan ƙasa da irin wanga canji da ta samu to wan shaqqatis sama'u ita kuma sama za ta tsage fahiya yawma izin wahiya to a wannan rana sama mai rauni ce yanzu kun ga karatun da muka yi baya an ce ka dibi sama ka sake dubawa har iyakar ganinka har ganinka ya dawo wahalce ya gaji ya wahala amma ba ka gani wani aibi cikin sama saboda an amintar da ita an ingantar da ita ba wani eh, abin nan wani wuri ne ta lutsa an ka sa mata ginshiki ko abin da mu can kawai muka ta kekin maka eh to sannan babu wani faci da an kai mata to amma ran nan duk wannan karhin zai gushe za ta zama mai rauni har aran ma wata aya Allah ya ce yau ma na ɗauyi sama علينا no. إنا كنا بعد to mahallin shahidi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka ambaci randa yau mu na tsawis sama randa za mu naɗe sama ka ɗayi sijilli lilkutubi ko kuma lilkitabi kamar yadda mala'iki da ake ce masu jil yake naɗe takarda to kun ga sama ta zan kamar tabarma kenan an naɗe ta ta yi rauni to kaga wata aya kuma Allah ya ce was samawati matawiyatun bi yamini Allahu Allah da iko ne wato da hannun kudurarsa zai nade wato sammai to kun ga dai sun tashi daga aiki wannan lokacin, ko ba haka ba sun tashi daga aikin da an kasar. wal malaku ala arja'iha wato mala'iku suna busa ga sasannin sama wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya wato rannan mala'iku takwas ko sahun mala'iku takwas za su ɗauki al'arshin ubangiji samansu to kun ga al'arshin gada Allah tabaraka wa ta'ala ya halice ta wadda yake gado ne na nuna kudura ta da buwaya ta ba irin gadon mulki na sarakuna ko kujerun mulki na wasu gwamnoni ko shugabannin kasa ba to amma allah ya yi wannan halitta mai girma to amma kuma duk da haka nan mala'iku za su ɗauke wannan al'arshi yau ma izin duna yau ma izin wa wannan rana duna za a bijiro da ku lil hisabi domin bincike da hisabi la takfa minkum khafiya rannan babu rayuwa wadda za ta boyewa ba wani wanda zai iya laɓewa a ce wai ba a yi mai hisabi ba ba a yi mai bincike ba ba a saka mai aiki ne ba ya zan ya laɓe ƙila saboda wani gatanci ko saboda wata daraja ya zan an ƙyale shi saboda ya laɓe ba a san da shi ba sai ya wuce shikenan ba tare da hisabi ba Allah ya ce bai yi ba la takafa minkum khafiya ala Allah ko kuma kana yace wato wani al'amari ba zai boye ba ga Allah min sara'irukum allati tukufunaha wato cikin asirinku da kuke boyewa fi duniya a cikin duniya wa tazunnuna annahu la yattali'u alaiha hakuna zaton ba wanda zai tsinkaye wannan asirin naku aw la kafa ala ahadin khafiya min al-asrari ko kuma asiri bayyane yake ranan yau mutubular sara'iru ne don haka kowa asiri ne bayyane yake sauran jama'a sai sun san da shi Allah ti min haƙƙi ha an tufa fi darar duniya irin asirin da ake ɓoyewa a nan duniya hada min al-ahwali wanda yana cikin tsanance tsanance wa amma min jihatil hisabi to game da hisabi wanki samin nasu ila firkataini da rabuwan mutane zuwa jama'a biyu kashi biyu ubangiji ya ce fa amma man utiya وأما من كتابه بيمينه فيقول kuna da wani tsari ko ba ku da tsari في جنة عالية قلوبها داعية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية Ubangiji mai girma da ɗaukaka ya ce, Fa'amma man utiya kitabahu bi yaminihi wanda an ka ba littafin shi ga hannun dama dama ra tashar kiyama akwai wanda aka ba littafan aikinsu ko takardun aikinsu ga hannun dama akwai wanda aka ba da hannun hauni to wanda an ka ba littafin shi ga hannun dama fa ya kulu sai ya ce khitaban lil jama'a yana magana da sauran jama'a wato lima surra bihi saboda abin da ya farin ciki da shi ya ga abin da ya faranta mai rai abin farin ciki na don haka bai iya ɓoye shi yana son kowa ya sani sai ya ce ha ta biya jama'a ku karbi littafi na ku karanta da na za a fi ha umu wa don haka wannan sakamako nashi wannan natija tashi bai ɓoye ta ko nan duniya in mutum yana da sakamako mai kyau bai shakka kowa ya gani amma shi yasa saboda wani bai da sakamako mai kyau in an ka zo an kalaka result sai a cire lamba domin wani za a ga a a a a da mb kwarori to kaga wannan bai damuwa don an ga lamba ta wani na da lamba ta amma in ya zan akwai cccf ff cc ila da kwarorin a da b bai ya son a ga cewa lalle ga lamba ta shine wani saboda haka sai hukumar makaranta ce to bari a ruha musu asiri don haka in za a lakari zuwa sai a yage wajen lambar nan babu shi yana nan bula to shine ranar tashi alkiyama wanda aka ba littafi ne hannun dama dama sakamako ne yana da kyau abin farin ciki ne na tafiya aljanna takarda ce ta tafiya aljanna to saboda haka sai ya ce jama'a ku karanta Eh, inni lalle ni zanantu ai ta na tabbata anni mulakin hisabiya ni zan gamu da hisabiya ya an kai to zanna ta koma ta kantu don dama mun san zanna zato ne to amma nan sai mai tafsir ya ce ah, zanantu dinnan ta kantu to dama a fa'alul qulubi zanna idan anna ta biyo baya gare ta malaman luga ga sun malaman balaga sun ce tana juyawa daga zannu da koma yakini eh saboda haka nan ba zato ya kai ba yana cewa na tabbata dama ina da imani yaƙini cewa sai na game da hisabi ban shakkan hisabi dama ban shakkan ana hisabi na imani ana hisabi to kuma ga shi Allah ya min hisabi Allah ya ba ni takarda ta ga hannun dama don haka daga karɓar takarda sai zuwa hisabi fa huwa fi ishatin rabiya to shi wanda ya amsi takarda ta ga hannun dama yana cikin rayuwa yardadda nan rabiya ai mardiya aka ni yarda biha sahibuha don haka kenan ismul fa'ili yana zuwa muhallin ismul mafa'uli ko ba haka ba don rabiya ismul fa'ili ne amma mardiya ismul mafa'uli ne fi jannatin aliya don haka shi wanga mutunan ya yi sa yana cikin aljanna a yi murtasa atil makani wadda bagiran ta maɗaukaki ne mukamin ta maɗaukaki ne daraja maɗaukakiya. ha fi sama isa sabi'a domin aljanna tana sama ta bakwai wa murtafi'atun aidan sannan kuma aljanna maɗaukakiya ce fi ci ga daraja wal ya da gine ta dogayen gidaje ne wal ashjar da itace qutufu hadaniya yayan itacen aljanna kusa suke ai qaribatun kusa suke ga mutum ɗan aljanna ya tanawalu halqa'imu wanda a tsaye yana iya mika hannu ne ya dau bayan itacen wal qa'id wanda a zaune ma shi ma ba sai ya tahi tsaye ba wal multaji wanda a kwance ma kina ya dau bayan itacen nan suna kusa gare ba sai shi ma ya tashi zamne ba wa fa yuqalu lahum sai a ce ma ya aljanna kulu ku ci daga abincin aljanna wa sharabu ku sha daga abincin aljanna hani'an ay ina kuna masu ni'imtuwa bima aslaftum domin abin da kun ka gabatar na ayyukan kwarai fil ayyamil khaliya a cikin kwanakin da sun ka shuɗe shine a duniya wato an ba ku aljanna sakamakon aikin kwarai aikin ku shi as sanadiya amma aikin ku bai iya kai ku aljannan nan amma sanadiya kun yi aiki dan kaɗan wanda Allah ya yarda da shi to shi yasa Allah ya ba ku aljanna to wa amma da <laughs> Allah ya ce aljannar gade a tsaya nan mu ta karatun wurin ga mu ta nana tashi muna cewa ku kudufu hadaniya lu wa sharabu hani'an bima asalaktum fi ayyamil khaliya sai mu tsaya nan Allah in ya nuna mana wata shekara a wannan majalisi a wannan mazauna za a ci gaba daga inda an ka tsaya insha Allah a ta nauke nan. a ta 24

لا نميت أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقت من مثلها وقدم منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرهم قول المتبنى وإن كل مستميئة سلئت الضلالة والصلاة على النار أعظم الله على من نشاء ويشرح لصدري ويسر لأمري وقال الشغلة تنزل تاريخ وقول أما بعد يوم به يسوع تعالى يقوى أن وأن صوتي كما أمرت بك أهل المسلمين تسأل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a game da sani mutum da abin da wasu da su wani abin da su lauke kuma ana zuwa wata rana da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da rana da kuma da lokaci ya tsaya mana albarka a game da wasu sani mata ya zuwa da da su a kusan a ce tsohon wata a saboda haka muna fatan Allah ya sanya albarka ga wannan a karatu da aka yi a insha Allahu ba ta da lokaci ba akwai ajanda da muka rubuta na farko za a ba alarama shi bude da addu'a ko da yake ya addu'a to shi ƙara alarama abubakar abubakar sai a yi mana addu'a ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل هذا العمل خالصا لابتغاء وجهك الكريم اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت زلله وإجرامه اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان اللهم أعد علينا رمضان أعوانا عديدة اللهم أنت بحوائجنا عليم وعلى قضائها قدير والحمد علينا بقضائها قدير إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين halar rama abokar abokar Allah ya saka ma da a yanzu insha Allah za mu kira shugaban gudanarwa wannan kungiya ta jama'atu izalatu bidawa wa iqamatu sunna ta Argungu local government wato malam Muhammad Aliyu domin shi muna jawabin maraba ga baki da ga yau suka ga wannan wurin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم سلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويهل لهم الطيبات ويحرم عليهم الهبائس ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalicinmu mai komi mai kowa mai kaddara wa al'amura wanda ya yi mana ni'imar musulunci kuma ya ainihin watan ya mana ni'ima ta ainihin watan rayuwa har Allah ya ƙagare muka kawo wannan lokaci ta ainihin watan wanda muke gabatar da ɗaya daga cikin ibadodin ɗaya daga cikin ainihin watan shika-shikan musulunci shine watan wannan azumi wanda Allah baraka wata ala ya ce faman shahida minkum shahar falisumu watan wanda Allah ya sa rayuwa ta ta kai da tsayar wannan wata to ya zunci wannan wata Allah muna ƙara godiya gare ka Allah ka ƙara ni'imomin ka zuwa gare mu ka tabbatar da su gare mu Allah ka yi mu da kyakkyawan ƙarshe kuma ka sanya ainihin watan mu cika da imani ka sanya jannatul firdaus ala ta kasance mu koma gare mu gaba daya a bayan wannan kuma kira muna ƙara ainihin wasan salati da sallama ga shugaban talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a bayan wannan kuma kamar yadda aka ce watan zan yi ainihin watan jawabin watan maraba da baki a da yake gaskiya ba mu gayyaci waɗansu mutane ba domin kun san ainihin abubuwan yadda suka soma kowa ya fara ainihin wannan aiki a cikin wannan ƙasa da ɗaɗa saboda hukumomin ƙasa ga abin da suka ainihin watan zauna suka ainihin tabbatar na ainihin watan kada a gudanar da ainihin wannan aiki amma da yake watan komi ana gudanar da shi cikin watan kudura ta ubangiji to mu dai Allah ya ba mu ikon watan gudanar da wannan aiki insha Allah tsawon wata daya saboda haka a daga farko muna ainihin watan nuna godiyarmu zuwa ga ainihin duk wanda aka gayyata ya samu halarta wannan rihe wannan ainihin karatu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mashi da alheri muna kuma ƙara mika godiyarmu ga duka ainihin jama'ar da suke halarta a wannan wuri suna bayar da goyon baya ga littafin Allah tun harkon wannan karatu har gashi Allah ya kawo mu 28 ga ainihin wata saboda haka muna ƙara godiya gare su da mu da su gaba ɗaya ubangiji Allah ya karɓa mana waɗannan ayyuka kuma Allah tabaraka wata'ala ya sanya ainihin mu hira waɗannan ayyuka a cikin aljannar firdausi saboda haka muna roƙon Allah baraka wata'ala ya ƙara muna lafiya ya ƙara muna kuzari ya ainihin ƙara yalwata muna ainihin wata arzikinmu a cikin wannan ƙasa ya zo da mu lahiya gaba ɗaya muna roƙon Allah baraka wata'ala ya ainihin yadda muka gudanar da wannan aiki ainihin wanda ya jagoranci wannan aiki shine ubanmu malaminmu watan farfesa muhammad abubakar wali insha Allah muna roƙonku ya Allah Allah ka saka mashi da alheri da shi da Allah zama sa Abubakar Abubakar da mu daya masu saurare ɗalibai, ubangiji Allah ya sa mu yi tarayya a cikin lada gaba ɗaya sannan kuma addu'o'in da aka gabatar a cikin wannan wata ainihin Allah ya karɓa mana Allah ya sanya wannan ibadar da muka yi bayan da ainihin Allah ka yi alƙawalin wata yanta a cikin wannan wata ubangiji Allah ka sanya mu a ciki Allah ka sanya ainihin watan ibadodin mu sun karɓu sun samu yarda Allah ta baraka wa ta'ala marasa lafiyar mu da mabukatunmu waɗanda suka aiko bukatoci daban-daban a wurin watan ainihin watan wannan karatu domin a yi musu du'a'i na ainihin masu neman lafiya ne waɗanda suke neman bukatoci na duniya da lahira to Allah ya biya mana bukatocinmu gaba ɗaya kuma ubangiji Allah ya maimaita mana Allah ya sa a yi na baɗi tare da mu idan kuma Allah ya sa mu sun ƙare to waɗanda suka ainihin wata rayu Allah ya gwada musu wannan lokaci ya sake dawowa to sai su yi muna ainihin wata addu'a fatan alheri su yi muna tuwayi Allah ya gafarta mana gaba ɗaya a nan zan take da kada in tsawaita ainihin wata yawan magana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa a'laikum salam wa rahmatullahi wa barkatu a mun saurari jawabi kenan daga bakin shugaban gudanarwa na wannan kungiya ta jama'atu za su bira kamata sunna wato malam Muhammad Aliyu ya muna jawabi na maraba alan Allah ya saka ma da alkhairi a yanzu mai jawabi na gaba shine shugaban kwamitin tafsir na wannan kungiya wato malam Muktar Abdullahi malam Muktar shine shugaban wannan kwamiti na tafsir kuma a halin yanzu gabata da jami'insa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na farko ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da buwa ya kawo mu a wannan rana ta alhamis 28 ga watan ramadan na shekara ta 2441 daidai a wannan shekara kamar da muka sani tana tattare da jarabawa mai yawa in allah ya kawo wata jarabawa a cikin duniya ba ƙasar ku ɗaya ba ba garin ku ba ba ji haƙure ba dukkan duniya gaba ɗaya Allah ya jaraba ta da samun wasu matsaloli na rashin lahiya wanda yake wannan rashin lahiyar ya kai Allah ya sauƙi kawai za shi to wannan kwamiti kamar yadda aka saba mun san cewa ko shi ana yin fastin na ƙasa wanda za a tura malamai daga national zuwa ko'ina a waɗannan ƙasa da kuma hawaje amma cikin ƙaddara Allah ya sabana ba a samu haka nan ba Allah ya sa kuma tafsir mun samu dokta nan gida karkashin umarnin shugaba na jiha ya zore wannan karatu kuma Allah ya taimaki dokta tare da Allah ramanta sun zuba mana karatu tsawon wannan wata shekara sai dai irin jaraba kamar da nice muna da yawa wasu ba su ci wannan jaraba ba domin duk da hitowa karatu wasu suna ganin in sun hito karatu nan kamar ciwon na gama su zai Allah ya sauke. yan kaɗan sun ci jaraba wallahi dama jaraba in ta zo haka nan ne wannan kwamiti da tare da bayan Allah sun san muhimmancin shi da irin yadda yake tsaya da addini ba wannan namu ɗaya ba dukkan kwamitoci na jahohi na ko'ina ma amma an samu jarabawa na wanda ya saba ya taimaka ma addini sai ga ya rauni bai ya wa ɗin Allah ya sauke. yan kaɗan suka taimaka ma wannan karatu cikin buwaya Allah da iyawarsa kuma abin ya tafi kamar yadda aka saba insha Allah muna fata waɗannan mutanen da suka bada wannan taimako Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda kuma ba su saba ba su basuwa ba sun saba Allah ya sa wannan ya zan darasi gare su cewa su ma su kula dai da jaraba ta zo Allah ya sa mu cita Allah ya sa mu ci jarabawa kuma Allah ya samu dogara gare shi kuma mun gode ma Allah cikin buwayarsa da iyawarsa da wani abu bai faru ba a cikin wannan karatun da ake yi a ce dama tsaurin kaina ko kuma rashin jina an ce a bar tafsiri mun ki bari to Allah sa tun fara wannan karatun babu wani wanda ya samu rashin lahiya cikin wannan wuri har zuwa yau saboda haka muna godiya ga Allah wannan ibada ta azumi muna roƙon Allah da maimaita muna ta baɗin baɗaɗa Allah ya sa rayukan musu gani ‘yan uwanmu da dama waɗanda Allah bai nahi su ga wannan ba wasu an fara da su sun tahi wasu kuma ba su magani ba muna roƙo Allah ya musu rahama insha Allah daga cikin ‘yan kaɗan waɗanda suka ba da taimako CRO zai karanta a ji kuma daga ciki akwai waɗanda kamar da ku gani a wanda ya ɗauki nauyin wato tura wannan karatu ko yaɗa shi ta hanyar talabijin wanda yake ya ce bai san a san sunan shi mu ma ba mu san kowa ne na ba amma dai ga yana ana doka ana yada Allah ya san shi kuma Allah ya saka mai da alheri daga ciki kuma akwai wanda ya ɗauki nauyin yaɗa wannan karatu na rediyo shi ma Allah ya saka mishi da alheri Allah ya biya shi saboda haka muna godiya ga Allah Allah ya saka ma kowa da alhairinsa kuma Allah ya kara kare mu ya kara ɗaukar addinin musulunci da musulmai kuma masu kunna musulunci makirci ta kowane gehe masu rabo Allah ya shirar da su wanda ba su da rabo kuma Allah ya yi mana maganin su muna roƙo Allah ya saka maka da alhairi dokta akan wannan kokari da kai da jajircewa wanda yake da ba haka ba da bakin ciki ya ishe mu a cikin wannan gari ko kuma a cikin wannan ƙasa tare da Allah ramanka da sauran dukkan wayanda suke ba da goyon baya tun daga 'yan agaji da sauran masu halartowa da sauran shugabanni kowa muna godiya Allah ya saka mu kowa da alhairi Allah ya gwada mana wata shekara kuma Allah ya yi muna wannan jarabawa Allah ya taimake mu ya samu ci jaraba duk sun ta zo ya samu dogara gare shi Allah ya kare mu ina takaitawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a jawabi kenan muka saurara daga bakin shugaban kwamitin tafsir na argungu local government malam Star abdullahi da yake shugaban kwamitin tafsir ya ba da umarnin in karanta sunayen waɗanda suka ba da gudunmawa to za mu karanta sunayensu amma ba don sun ce a karanta sunayensu ba in sun ba su a'a mu yi wannan ne domin idan mutane suka ji su za su rinƙa musu addu'o'i na alkhairi saboda haka akwai dr sanata yahaya abdullahi wanda yake ya ba da gudunmawa ta naira dubu ɗari allah ya saka mai alkhairi akwai alhaji yakubu mai manja ya ba da gudunmawa ta naira dubu talatin allah ya saka mai alkhairi akwai alhaji lawali ibrahim wanda aka sani da lawali black ya ba da tashi gudunmawa ta naira dubu hamsin allah ya saka mai da alkhairi akwai hajiya gado muhammad ta ba da tashi gudunmawa ta naira dubu goma sannan kuma akwai alhaji aliyu naira wanda ya ba da gudunmawa ta naira dubu ashirin sannan akwai alhaji garba gande gande petroleum ya ba da tashi gudunmawa ta naira dubu goma sannan akwai hajiya hafsat ibrahim tuni wadda da ke ita ce iyasta e argungu local Gamman ta ba da gudunmawa ta naira dubu goma sannan kuma akwai alhaji isa kangiwa wanda aka yi sani da hafsat sanza shi ma ya ba da gudunmawa ta naira dubu goma sannan kuma kamar yadda a shugaban kwamitin sassure hodi akwai wani ba Allah da dauke nauyin sa wannan karatu ta kawai yatsa labarai ta kasa wato NTA kuma bai ce a haɗu sunan shi ba ba mu san shi ba Allah ya san shi saboda haka Allah ya saka mai da alkhairi sannan kuma akwai wanda ɗauki sanya wannan karatu ta ta keb radio wato Alhaji Yusuf Alkali shine ya ɗauki wannan nauyi kuma kuna nan kuna gani ana ɗauka ana sawa inda kana sawa rediyo misalin karhe biyar da minti goma kana jin wannan karatun an sashi wannan ba Allah muna roƙon Allah hisa ka mai da fice alkhairin sa sannan akwai wani ba Allah shi ma wanda ya aiko naira dubu goma shi ma ba mu san shi ba amma sai ya ce dubu biyar a sa ga kwamitin tafsir dubu biyar kwamitin ilimi da ilmantarwa shi ma Allah ya saka mai da mafi ci alkhairin sa a takaitan takaitawa waɗannan su ne suka ba da gudunmawa wanda kuma musu ba samu bayarwa ba to muna roƙon Allah ya sa su samu abin da za su bayar domin har yanzu shi ake addini to ba an ce an fara an kai ƙarshe na ba an fara ƙarshe sai mutuwa saboda haka wanda yake da abin da zai taimakawa tashi gudunma yana yasawa akwai wurare da dama waɗanda aka isa gudunmawa irin wannan kun ga ai akwai kwamitin ilimi da ilimin taura ko ce shekara na gabatar da gidauniya to ko bana din ma ana gabatar da wannan gidauniya din don haka nan ma ana iya sawa wannan kwamitin tafsir din ma har yanzu yana sauran wasu ayyuka waɗanda ya kamata shi ana iya kawo gudunmuwar a Allah ya kama kowa da mafi alkhairin sa a insha Allah za mu dawo ga ajandar mu wanda yake mai jawabi na gaba wato ace su ya kai gurbi kenan to jawabin na gaba shine malami mai tafsir wanda ya gabatar da wannan tafsir wato sananne ne dr muhammad abubakar wali wanda yake shine shugabanmu na a majalisar malamai na argungu local government kuma shine shugaban ilimi da ilmantarwa na jihar kebbi baki daya a karkashin wannan kungiya mai albarka ta jama'a fi za su bi da wai kamata sunna akan makallahu bismillah qawli bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan rana mai albarka wato 28 ga watan ramadana na wannan shekara ta 1441 daidai da 21 ga watan 5 2020 na miladiya Allah ya kama lokacin da za a rushe wannan tafsiri wanda ya gudana a wannan wuri daga farkon wata ta tahowa yanzu duk da cewa kamar da shugaban kwamitin tafsiri ya yi bayani da kuma shugaban kungiya an ɗan samu a ɗan tasgaro kaɗan yan wasu kwanaki wanda ba a zauna wurin gaba amma kuma ba aikin ya tsaya ba an ci gaba da yin shi gusa gwargwadon hali yadda hali ya kasance saboda haka muna godiya ga Allah akan wannan dama da Allah ya bamu na gudanar da wannan aiki na alkhairi tare da imani tare da ƙoshin lafiya kuma mun yi ta'addo'i tun farkon wannan aiki kuma muna ganin alama Allah ya karbi waɗannan addu'o'i. mun yi ta addu'a Allah ya kare mu daga wato corona virus ko? mun yi addu'a mun yi addu'a Allah ya kare argungu ya kare jihar kabi ya kare Najeriya ya kare al'ummomin duniya gaba ɗaya muna ganin alamat Allah ya karɓa domin jiya na ji wani bayani wanda yake bayani ne wanda ba na abin nan wato shirya an kai ba a bayani na na gaskiya cewa gaje wani bayani ya yi to report na halin da jihar kebbi take game da covid-19 zero take to kunga addo da muka yi muna jin daɗi allah ya karba ba wani mutum wanda ko kai ne ya tsara da ciwon kai saboda haɗuwan karatun nan don haka muna godiya ga Allah akan wannan kuma kun wanga karatun da ya gudana taimakon Allah ne domin wasu jihohi suna can ban samu yi ba wasu jihohi ban samu yin wannan karatun ba to mu kuma mun samu mun gudanar da karatu don haka ashe wajibi na mu gode ma Allah alhamdulillah alhamdulillah to yan uwa musulmi yanzu hina da wuya a yi labaran duniya ba ambaci coronavirus ba yana da wuya a ce jarida ta an bugo jarida ta yi ne ko ta sati ko ta wata ko ta mujalla ba ta yi magana coronavirus ba saboda haka maganar coronavirus ta zama ita ce ta ɗauki hankalin duniya a halin yanzu wato wannan matsala ta yi tasiri kuma mummunan tasiri ga al'ummominmu don haka dole ne a cikin jawabi na in yi magana akan wannan matsala yan uwa musulmi mu mun yadda cewa ta fuska iliminmu a wannan ciyon da ta'amuli da wannan ciyon ya yi mummunan tasiri ga ilimin domin yanzu makarantunmu tun daga nazari ya firamare secondary har tashirin institution suna nan kulle tun wancan lokaci har ta yanzu kun ga wani tasiri na wato mummunan tasiri da wannan ciyon ya yi ga wannan harka ta ilimin tamu don haka sai dai mu ƙara addu'a Allah shi ɗauke mana. Allah ya sauwaka sannan bayan haka ta fuska tattalin arzikinmu duka mun sani ba wai mu Najeriya ba al'ummomin duniya gaba ɗaya sun ce wannan abin ya taɓa tattalin arzikin mun sani farko-farkon al'amarin gwamnatinmu ta Najeriya ta yi sauri ta ce za ta zabtare tiriliyan guda da rabi daga a to abin nan budget domin mi domin wagga matsala da ta faru kun koga tiriliyan guda da rabi duk da cewa naira ta faɗi to ba ƙananan kuɗi ba ne ba ɗan ƙaramin aiki da za a yi zasu ba to saboda haka har ma ana ganin ƙila yin abin ya yi tsawo ba a iya biyan albashin ma'aikata to ashe kun ga akwai matsala don haka ashe wajibi na mu lura da wa'annan darussa da wannan tasirin mu ƙara komawa ga Allah mu tuba mu ƙara istighfari mu gyara ayyukanmu domin Allah tabaraka wa ta'ala ya tausa muna sannan ta fuska addinin mu wannan matsala ta yi tasiri mummunan tasiri ta taɓa shi domin duka mun sani a wasu wurare an hana sallar jami yau yau ina magana da wani ɗan argungu da yake zaune a abuja yace sati tara juma'a tara ba su yi sallar juma'a ba juma'a tara ba su yi sallar juma'a ba sannan wasu wurare ba juma'a ba har da salawat su ma an ruhe su sannan wasu wurare tafsiri ma ba a samu yi ba sai dai malami ya shige cikin ɗaki da masu tsoka audio da bidiyo da social media su tsoka a halba amma ba wani wanda zai samu galada ta zuwa a zamna kamar da muke zamna nan can ɗaya can ɗaya amma yau saboda taro ya yawa ga hina an ɗan gangame a ɗan rarraba a ɗan rarraba jama'a to jama'a kun ga a tarihin rayuwa ni dai ban taɓa jin an ce liman ya ba da sallah ba ya yi lahi an kama shi an kai shi kotu an yi mai hukunci in ba wannan lokacin ban taba jin inda aka ce liman ya ba da sallah ba an kamo shi da wasu 'yan banga ko wasu dogara sun ba kashi ba don akwai bidiyo da aka sako shi a wani limami an ba kashi saboda ya ba da sallah to kun ga wannan matsala ta taba addininmu don haka ta yi tsanani gare mu tunda ta kai hadda wulakanta wasu jagororin addini limamai da kuma al'ummar musulmi shi mutum ya zo bakin garka ta ya hito lokacin da aka yi lockdown wasu garuruwa in ka hito bakin garkarka jami'in tsaro ya gane ka bulala ɗin zai ma ka koma cikin gida da gudu kun ga an samu matsala to gaskiya tsakani da Allah wajibi ne mu yi addu'a ta musamman ga mai girma gwamnan jihar kebbi sanata abubakar atiku ba gudu da abokan aikin shi da suke ba shawara sannan kuma mu hada da sarakunan mu na masarautun ga guda hudu na jihar kebbi domin gaskiya nan jihar kebbi ba a tsananta ga harkokin nan na hana sallah aka hana mutane sallah ba ko aka hana sallar juma'a tafsiri ma ba hana ba sai ɗan wasu wurare ko shi kuma ina ganin wa'annan mutanen logayewa na sun kai cikin coronavirus domin mu ma in mun logaye cikin coronavirus da ba a yi karatun ba to saboda haka muna musu addu'a wannan gwamnati ta jihar kebbi da kuma sarakunan mu domin ba su tsananta ba ga waɗannan abubuwa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu jagora amma kun ga jihohin da muke iyaka da su duk wannan dokokin sun an ɗabbaka su kuma bai sa an ka kira alaran ma yace mu da mun ka haɗu muka yi sallar juma'a muka yi hamun salawati muka yi tafsiri muka yi addu'a an yi ganin tasirin wannan abin da wancan ah, tsarewa da aka yi aka kule masallatai to saboda haka nan bisa ga wannan hadisa domin wannan hadisa ce min hawadisu dahar wato irin musibu ne wanda suke faruwa a cikin zamunna kuma ba a rabuwa da su in ba ta faru gare ka ba ko garin ku ba ko jihar ku ba ko ƙasar ku ba to musibar nan tana can wani wuri ta faru to saboda haka ina son in gabatar da 'yan kalmomin nasiha ga kaina da al'ummar musulmi domin mu lura da darussa da kuma wa'azin da muka samu cikin wannan matsala dukanmu mun sani akwai mawadatanmu akwai jagorori akwai 'yan kasuwanmu wanda yake da dama kasuwancinsu ƙasashen waje yake hutawarsu da hutunsu ma suna iya ɗauka iyalansu gaba ɗaya su yi ƙasashen waje wajen hutu wani lokaci jama'a bana an tai wani ma idan lokacin azumi ya yi zai kwashi iyali ne su ta su yi umra bana an tai to kun ga wannan wani darasi ne shi ma gare mu sannan akwai manya manyan ƙasashen duniya wanda aka ganin sun ci gaba ga ƙarfin tattalin arziki da kimiyya da magani don haka duk irin wagga matsala in ta murkushe murƙushe ta ɗin rafi sai ga shi wagga matsala ta gagare su ashe ƙarfi ga Allah yake kawai wannan yana nuna duk wani mai tinkahon ƙarfi da iyawa da dubara to yana yi ne da ƙarhin Allah yan Allah ya zare wannan ƙarhin nashi da wannan dubara da shikenan sai ya faɗi kasa wasu saboda haka wanga ciyon ko da muƙaddara shin kirkiro shi aka yi ko kuma a tawaye da kai ne to sai da dai Allah ya nuhasan na abin ya faru to kuma Allah ɗin nan shi ne ya kamata a koma garai domin ya ɗauke wannan matsala ina kira zuwa ga jama'anmu al'ummar musulmi mu yi mu'amala da irin wannan ciwon ko wannan matsala ta alloba kamar yadda magabatanmu sun kai ta'amuli da ita an yi allobobi da yawa cikin tarihin musulunci wanda yake waɗannan allobobin sun mahi tsanani heye da wagga misali akwai wata alloba da ake ce matsa'unu imawat wanda yake ya faru zamanin sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kuma ya faru ne ya auku a ƙasar Sham shi Imawas din nan wani gari ne aka ce tsakanin birnin Kudus da Ramallah shi yasa aka samu dan garin wannan garin wani dan karamin gari ne nan ciwon ya faru don haka sai aka sa samu wannan allobat ciwon Imawas to a wancan lokaci ƙasar sham ta haɗa siriya da filistin da kuma isra'il to wajen mutum sama da dubu ishirin sun ka mutu an kiyasta su an rabin wannan ƙasar rabin mutanen ƙasar sun ka mutu gaba saboda wannan allobar kuma a wannan allobar ce sayyidina umar ya hito yana son ya zagaya cikin kasashen musulmi ya ga sojoji ne da irin yadda suke jihadi suke cin kasusuwa garuruwa zai shiga shan sai aka aiko mai sojoji suka aika mu suka ce akwai cuta ta faru alloba ta faru don haka kada ya shigo to yana tare da sahabban yan uwa ne yayi shawara yayi shawara a ƙarshe suka ba shawara ta dai ai akwai ma hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in alloba ta auku ga kasa ko ga gari to wanda a ciki kada ya hita sannan wanda a waje kada ya shigo domin a takaita wannan cutar kada a yada ta saboda haka yace za mu koma mu koma aka yi shawara baki ɗaya ce a koma sai sahabi guda da yaji wannan shawara yace a ah, to yanzu amirul mu'minin na gudu za mu yi daga kaddara Allah muna tsere ma mutuwa muna yi tsere ma kaddara Allah yace kai da ashe ba wani ba kai na ba waninka na ya hudu ga magana yace kai ban tsammanin ka hudu ga magana da a ce wani ya faɗe ta yake to amma in mun gudu da ƙaddara Allah ai ga kaddara Allah mun kai kuma saboda haka mun bar kaddara Allah nan ciwon da ya faru sannan inda za muna ma kaddara Allah sai abin da Allah ya hukunta shi ne zai faru to saboda haka duk wannan alobat malaman musulunci sun yi bayanin yadda aka yi ta'ammuli da ita aka yi mu'amala da ita da irin kariya da ya kamata a yi kai an ce wannan allobar da wasu allobi da suka gudana ta kai ba a iya sallar jana'iza sai dai a bagawaki bisa hanyoyi ko cikin gidaje mutum na mutuwa a yi kwana uku ba a yi mai jana'iza ba domin ana gudun an taɓa shi alloban nan ta kawo mutum amma dokata dan balarabe ta karanta an rufe masallatai wannan lokaci an rufe masallatan juma'a da hamun salawat ba a rufe ba to kun ga ya kamata in irin wannan ta faru malamai su yi zurfin tunani wajen ba da fatawa kada mutum ya halbo fatawa cewa a matsayina duk abin da na faɗi ya zan ilimi ya zan hukunci ka yi ƙoƙari malami ya iyakacin ƙoƙari ya faɗi fatawa sai kada ta saba mata magabata Allah ka kare malamanmu daga talalaciya domin kun ga lokacin da wannan matsala ta faru wani malami kawai da gauga zai ce a a rufe masallatai ba komai bane ai a musulunci musulunci ya yadda a rufe masallatai kada a yi sallar juma'a kada a yi sallar kan salawati ina hujja malam sai ya ce a ah, ai a wata rana an yi ruwan sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ladai ya kiran sallah bayan ya kiran sallah ya ce ala sallu fi rihalikum kowa ya sallah gida ne shi a hujja to da aka ce kowa ya sallah gida ne akwai wanda ya taho masallaci bai iske shi buɗe ba a yi sallah gida ruhu sace amma in ka zo masallaci kana iske shi buɗe wasu na cewa abinda an dalilansu ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma akala min hadhihi shajara fala yaqrab masjidana duk wanda ya ci daga wannan itaciya wato tafarnuwa ko albasa kada ya kusanci masallatanmu kenan juma'a tana faduwa saboda cin tafarnuwa don an ce mutum ya ci tafarnuwa baki ne na wari juma'a ta faɗi shi zama ne to shin shi ta faɗi gare ko ko duk mutanen gari tunda ya ci tafarnuwa duk mutanen gari juma'a ta faɗi gare su a rufe masallaci kaga shi ta faɗi gare shi ana ba da dalili cewa wai wanda ake bi bashi an yi mai rangwame inda yana gudun wani mai bi ne bashi ya tare da 'yan sanda ko masu jarkwala yana a wurin sallar jima'a sai a cafke shi a ce ga hannun shi ne a ce a ɗaure shi kuma bai da kuɗin biyan bashi aka ce shi zama ne gida jima'a ta faɗi. to juma'a ta faɗi saboda bashi ina daga corona virus saboda haka juma'a ta faɗi ga mutanen gari gaba ɗai saboda haka da wanda ta kama da wanda bai kama ba duka kowa shi zama ne to kun ga waɗannan fatawoyin wayannan fatawoyin da malamai suka yi gauga suka yi sai zan shugabanni suna ganin abinda suke yi busa fujja suke yi duk gwamnan da ya yi lockdown ya rufe masallatai masallatan juma'a da sauransu ya hana tafsiri shi gani yake ya kusa dahir yake saboda malamai suka ce ai haka ma addini yake annabi ma ya rufe masallatai saboda haka gaskiya malamai su ji tsoron Allah malamai da almajirai ɗaliban ilimi su ji tsoron Allah a wajen fatawa kada mutum ya ce a'a ai na ji malam wane ya ce kaza to tunda malam wane ya ce kaza ni ban yadda in hada ra'ayi da shi ni ko zai tunda yayi gabas ni yamma ne tunda su malam wane sun yi gabas to ni yamma ne wannan ra'ayi da kuma nuna saɓani ba shi addini ba addini ba ne saboda haka ina kira don Allah mu da ire-iren wa'annan sannan bayan haka a al'akazu bil asbabi a shari'iyya na fi tawakkal wato in aka ce ga wasu asbabu da shari'a ta yadda da su to amfani da su bai kore tawakkali ko imani ba yanzu cikin abubuwan da ake faɗa cewa masu ilimi masu bincike likitoci suna cewa a ɗan takaita zurga-zurga da yawan haɗuwa sannan kuma mutum ya wanke hannu sannan kuma ya sa takunkumi ko? to yanzu kila in sa takunkumi wani ta su ballan dubba sai da Allah ka kariya ba to in ka ga wani ya sa takunkumi kada ka ce bai imani ko bai da tawakkali ba ba laifi bane ba matsala bane amfani da asbab yana cikin ma tawakkali bai kore tawakkali yana cikin tawakkali saboda haka wannan ba matsala bane kai mu abinda ba mu da shi ba wato asbab wanda yake za su kawo su cuta mu addini wayannan su ne muke ja da su don haka a da wannan don haka malamai su yi kokari su zama warasatul anbiya su bayyanar da gaskiya babu tsoro babu muhabatu kada mutum ya ce a ah, to wai wani da ya tambaye ni kakana ya ka son amsa nan ta kasance sai malami ya laguda ya laguda ya ce to ina ganin kaza yake son ya ji na haka bari in faɗa mai kaza don haka duk wanda za a yi tawili a kewayo nan a kewayo nan sai an kewayo don dai bukata ta yi biya to bai kamata malamai su yi wannan ba a'a malamai gaskiya za su faɗi fasda'a bi ma tumar sannan dukanmu mu musulmai bai kamata mu zama imma'a bai kamata musulmi ko wani malami ko almajiri zan imma'a ba Ya ce a ah, wai ina mutane sun ka yawa dan jama'a sun kasu kashi biyu wasu sun yi nan wasu sun yi nan to wai ina mutane sun ka yawa dan in bi su kaga kenan in mutu ya zan haka ya zan in ma'a shi kamar wani bundin tsuntsu ne inda iska ya buga can yi ba gaskiya wa yake son ya sani ba sannan shi ba gaskiya yake son ya tsaya ma ba a'a ina mutane sun kai ya bi su in sun yi daidai ya bi su in cikin kuskure suka yi ya bi su wannan ba ya dacewa ga musulmi sannan yan uwa musulmi kamar na ambata wannan ciyon wannan coronavirus ta zama sanadiyar karyuwar tattalin arziki ba na gwamnatoci kawai ba har da na ɗaiɗaikun mutane za ka ji ana hira da wasu a najeriya a nijar da sauran surare cewa kun yi ɗinkin sallah suke to sun da yawa 'yan ƙananan yara amma su manya da ɗaya da an manya da ɗaya da su magidanta duk ba su yi ba saboda mi saboda sanin rayu sannan ibadan nan ta azumi da dama bayan Allah sun yota ne haka dai cikin halin darura bukata ta yawaita ga mutane saboda haka tun da an shiga halin tsanani to hukumomi gwamnatoci na ƙasa gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da ƙananan hukumomi da ɗaiɗaiku mawadata wajibi ne su sassauta ma bayan Allah irin wannan hali da suke ciki su taimaka musu musamman ma su gwamnatoci wanda suka yi lockdown aka ce ba ka hitowa ba a zuwa kasuwa ba a zuwa ma wasu harkokin rayuwa an tsaya cik ga wannan zai sabbaba matsuwa ana ganin ma wasu wuraren da an kai haka mace-macen da an kai ba ma ciwon ya kashe mutane ba damuwa da yunwa da tension da dai matsaloli daban-daban har wasu cirutoci sun ka shigo da matsaloli sun haka kashe mutane na ji gwamnan jihar yobe yana cewa mutum 500 sun ka mutu cikin 'yan kwanaki a jihar yobe amma su sun tabbatar da ba coronavirus ta kashe su ba wasu matsaloli na ko wani ciwo na shiga ciki kano ma haka nan jigawa ma haka nan da sauran wurare amma alhamdulillah alhamdulillah jihar kabi mutanen da sun ka mutu ina ganin sun kai biyu sun kai biyu ni dai na ji an ce kamar ila akwai mutum guda ko kuma da dama waɗanda an kace sun mutu cikin wannan lokacin an gane cewa abin da ya da mutuwar su ba corona ba ne ko dai asma ko wani tarin huka ko wani abu mai kama da wannan ko wani zazzabi ko typhus su ne suka kashe mutane ya kamata shugabanni su yi kwaikwayo da sayidina umar min al-khattab radiyallahu anhu shekarar da an kai wannan cutar ta ta'unu imwat kuma shekara na kewayewa sai an ka yi amur ramada aka yi shekarar yunwa abin da yasa ake ce mata amur ramada saboda ƙasa ƙasa ta zan kamar launin habɗi saboda babu ruwan sama an rasa ruwan sama wani suka ce saboda iska ke bugawa yana sheƙe ƙasa ƙasa na tashi kamar habɗi shi yasa ake ce mata amur ramada to wannan shekarar makka da madina da kewayensu an yunwa da bala'in yunwa har ma mutane suna tashi daga makka suna komawa madina can da kwata ta ƙasa don neman abinci sarkin musulmi ya shiga cikin damuwa sarkin musulmi aminu mu'minin umar ibn khattabi Allah ya kara masa yarda ya aika ga gwamnoni a wasu jihohi inda ba a samu wannan matsala ba yana ta su kawo agaji su kawo agaji ana ta kawo abinci ana taimaka ma talakawa shi kuma ya samu kai ne dokoki ya ce wallahi bai zai ci abin daɗi ba talakawa na jin yunwa don haka idan abincin da talakawa suke ci busassan waina babu miya ba ba miya ba ba zuma sai ya ce haka nan zai karya waina ya ci ai ya kamata shi ma ya ji abin da talakawa suke ji ashe kun bai kamata ba halin ga da aka shiga ciki kuma shugabanni suna da hannu wajen tawaye mutane domin koda da manuha mai kyawun sun ka yi to an samu dai matsala ta biyo baya to ashe kamata ya yi su bi hanyar da za su yi a samu kafara don haka a bi hanyar da za a sassauta wa mutane wannan matsala na umar ya yi iyakacin kokari ya ya kace kokari har ya ga cewa dai Allah ya kawo da wannan yunwa da wannan matsala muna roƙon Allah Allah ya kawo muna da dukkan damuwa da yunwa da fakirci da surutoci duka Allah ya ɗauke muna su a ƙarshe muna addu'a muna godiya ga duk wanda ya bada gudunmuwa ga gudanar da wannan aiki na dukkan masu sauraro wanda suka yi karyan hali ana ta in ka hito za a kamu da cuta amma duk da haka nan suka ce za mu dai saurari alkur'ani muna roƙon Allah gaba ɗaya ya dibi wannan aikin namu ya dibi zukatanmu shi gafarta mana shi biya bukatu na alkhairi kuma shi kare ƙasar nan ya kare al'ummu bayan Allah da suka saba taimakawa Allah ya saka musu da alkhairi ko da ba su samu damar taimakawa ba wani mune musu addu'a Allah ya saka da alkhairi akwai bayan Allah da dama kamar yadda kuka ji DRO ya faɗi suna ba da taimako su ce kada a faɗi sunansu to ba dole na sai an san sunansu ba saboda Allah kuka yi saboda shi kuma Allah zai biya su muna roƙon Allah Allah ya biya mu baki ɗaya Allah ya karɓi ayyukan mu Allah ya sa mu cikin wanda aka yanta daga shiga wuta a cikin wannan wata da wannan nake takaitawa ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ƙara mana albarka baki ɗaya Allah ya ƙara mana imani Allah ya haɗa mu aljanna firdausi kuma Allah ya ja kwanukan mu da numfashin mu ya sake nuna muna ya ba mu wata dama ta gaba domin halartar wannan alkhairi da kuma shaidun irin wa'annan ayyuka masu albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kai jawabi wato dr muhammad abokar wali shugaban majalisar malamai na argungu local government kuma shugaban ilimi da ilmantarwa na jihar kebbi a ƙarshen ƙungiyar nan mai albarka ta jama'a ta izalata bida a waika mata suna malam allah ya sa kama da alkhairi wannan aikin da hake yi allah ya sa zuri a kasu gade ka cikin shi a insha Allah kuma annan ne muka zo ƙarshe amma kamin gabatar da addu'a akwai yan uwa da suka aiko a zan da hawar karanta wannan ta wata mata wadda ta aiko kuma ta ce tana son addu'a ta musamman daga bakin malam ita abin take cewa ta ce akwai wani wanda ke neman ta aure kuma mahaifiyar da ta yi tsaye ta ce sai ta aure shi alhali kuma ba ta so ne saboda haka kuma ta shiga cikin damuwa sanadiyar wannan hukuncin da ake son a yanke mata shi na take son malam ya taimaka mata da addu'a Allah ya sa mata ita ta gane cewa aurar da ita ta inda ba ta so ba alheri ba ne sannan shugaban makarantar islamiyya ta ma'ahad sheik abubakar mahmudu gumi malam murtala yusuf alugu na sanar da Dalibai da yayan yara cewa za a kuma makaranta karatu sati ɗaya bayan sallah a sannan kuma gidauniyar nan ta ilimi da ilmantarwa wadda kowace shekara kwamitin ilimi da ilmantarwa nan ƙungiya na gabata suwa domin samun abin da za a taimaka ma ɓangaren ilimi da malamai da makarantu to insha Allah wannan gidauniya za a gabatar da ita ranar sallah saboda haka ana kira ga kowane wanda zai je masallaci shi ta da tashi gudunmuwa da shi da kuma iyalinsa domin a samu wannan gidauniya shinko musaki su cika a wani ya yi ko alƙur'anai guda biyu ya ce shi na neman taimaka mai da addu'a mahaifinsa da bai da lafiya a malam mustapha ibrahim tsohon soja wanda aka zai da mustapha loyi ya ce ya ba da gudunmuwa ta uri amma kuma ga malam saboda haka ya ce a taimaka mai da addu'a Allah ya ji kan mahaifinsa Alhaji Ibrahim wanda yake a waɗannan bayan Allah sun ba da gudunmawa musamman ta ɓangaren gina wannan masallaci kuna ganin wannan ka ta fara masallaci da aka gina to an ɗiba cikin gidajensu da kuma wata buwar Allah wato mahaifiyar Hassan Usman Justice wannan hilin da kuna gani hilinta na kuma aka gina wannan masallaci muna roƙon Allah shi kan wannan boyar Allah da yake Allah ka ba rayuwarta Allah ya mata rahama Allah sa ta huta shi ma Alhaji Ibrahim tsohon soja wanda yake kuna gani ga dan shi nan shi ma yana gabatar da ayyuka na addini don kun ga abin da ba so ya ce a ba malam a muna roƙon Allah ya ji kan wannan ba Allah wata mata aiko naira 100 tana neman a taimaka mata da addu'a wata ita ma ta aiko littafai ta ce ga sunan a yi karatu tana neman addu'a wata ta aiko naira ta mahaifinta da ya rasu Allah ya ji kanshi wata ta aiko goron suwam wata da kuma big cola ta ce ita ma a ba malam saboda haka a tana neman addu'a ita ma Allah ya saka mata alkhairi a wata ta aiko kudi naira ɗari uku tana neman ya taimaka mata da addu'a wata ta aiko a wata ta aiko ita ma ta neman a taimaka mata da addu'a sannan wani ya aiko naira ɗari shi ma neman a taimaka mai da addu'a wani shi ma ya aiko naira ɗari yana neman a taimaka mai da addu'a a wani ya aiko naira ɗari biyar ya ce gashi na aba malam amma kuma bai wata sunan shi ba kuma ya ce bai son san sunan shi a wata ita ma ta aiko naira hamsin ta ce tana son a yi mata addu'a mijinta Allah ya shirya da shi wata ta aiko naira hamsin tana neman a taimaka mata da addu'a a ah, sannan kuma wata ta aiko naira tamanin ita ma tana son a taimaka mata da addu'a wani ba Allah shi ma aiko naira dubu ya ce na son a taimaka mai da addu'a sannan yan yuti ta argungu local Gamman sun ba da naira ɗari biyar sun ce a taimaka musu da addu'a Allah ya sa ƙara malamai albashi eh, sannan jiya wata ta aiko da ƙurani ba an tare da karatu ita ma tana nema a taimaka mata da addu'a eh, sannan kuma muna miƙa kyakkyawa mu ga 'yan scout wanda yake tun farkon tafsir ɗin ga nan suke tsaye har a tashi kuma sun taimaka gwargwadon hali ubangiji Allah ya saka musu don fice alkhairinsa akwai wanda ya rubuto yana neman malam shi bayani to muna ganin kamar dare ya yi shi bayanin da ya kasa malam yi cewa akwai wasu abubuwa da aka yawo da su ta waya daɗa ko ta intanet ta ko ta mi dangane da sallar idi cewa wai ana rubutuwa cewa gobe ma haka da adibota domin sallar idi ta haɗe ranar lahadi ya ce to yana son eh, ta haɗe lahadi tun kamun ma ranar da ya kamata a watan shi taho shi ne ce sa nufin malin shi bayani dangane wannan matsala wata gobe 29 ga wata kuma a ce an yanke hukunci za a yi sallah lahadi tun kamun ranar ta taho tun ma ba a gane shi ba kuma tun ranar dubin shi ba ta taho ba ya ce wai ana yawo da waɗannan abubuwa cikin waya saboda haka aka yi makalawa kajiya manajinmu Thank you.

يعني الله لا يمنع أحكامه وأنهم قلوبي أتقاط منهم أيدي وتكنسي وأتقاط الدولة وأتقاط الشعوب وأنهم يأتون على الأرض على أخلاقه غيرهم وأنهم ما يعني يمكن أن يكون ليس عليها يعني وقت الإنسان كنت يحاول تأثير وقدره سواء أغني للتقوى shirya ta domin taimakawa ga wani aiki a kai. An saba nan فأنا أتاك أو تروى كيف دوليا الذي قد أجل بنا يقول ما نقول عليه جماعة لم تكن يمكن أن يقرأ ويتبع جماعة يقول لنا أيوة على العزيز 过来，现在出来，你家那个，那个大姐，也是我姐，就是你们，你媳妇是吧？我也是她姐姐吧？这是俺们家，家里没有妈妈挣钱，辛苦。如果我跟他俺们俩商量，母亲，把孩子给俺做上，有时间出来，俺婆老妈子，我来，我在这里给你做上，啥问题吗？哎，我不出来给你做。 sai ko ka yi shi ko da ba da ko da ba da sai kai ba ka ta ta mata wani ne da ne to kada wanda yake ko da ba ka yi ma ma ke ba da ko da ne da ma ba da haka da ne ne ma ba in kan la ya ko ko da bin Allah ya yi mutum ya Allah Allah ne ya yi mutum ya Allah salamu yawa an ka ba da dubu biyar ga kwamitin ilimi ko ga yawa tayi yan yuti Allah ya biya muku su a ba kuɗi masu yawa wanda ya yi wa ma kada ya a cikin musulunci ruwa kada ya wa ruwa suna a

a kan yi a NUT ta argungu local government ta ba da gudunmuwa ta naira dubu biyar NUT yi local government NUT ina kudin NUT local suke a insha Allah duka-duka a nan muka zo ƙarshen wannan rufe tafsir da aka gabatar a halin yanzu a ga mp sun kawo nasu dubu biyar gasu na gaji yanzu za mu kira malam sanisi alasan mataimakin shugaban majalisar malamai na argungu local government domin shirhe muna wannan taro mai albarka da addu'a